hô mi dài nên số mi dài nên số hô hô mi dài nên số ma ao ni ni ma ao ni ni ma ao ni ni ma ao nên số yeah, yeah.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 ki canja rayuwa ta 'yan ƙarya iyaye sun yi tarbiya ki dinga tuno da su su ma za ma jira kake kenan na fita ka je ka dawo ka shi gaba da sharholiya kake yi za ah, a yi za a kana kin shi da yanzu dai da kata ina aikin nan wallahi ba haka bane ya na dan tsaya shagon aski ne kafin kuma daga nan kuma wallahi ya yi ka gana kata tambayar ka nake ina aiken da ne maka na ga ban ka da farar leda ba ballanta na baka daman ya ai shi ne bayanin da yake so maka wallahi lokacin ne da ka aike ni nan wallahi sai kudin suka zube suka yi me suka zube karamin yaro ne kai da zaka ce ka sa kudi a aljihu sun zube ko kuma gandareren kato kamar ka kai ne da kai ba kariya kake ya dan Allah nan Allah kai wallahi ni banda nan da na fita daga gidan nan babu inda na biya wallahi tallahi ba inda na ji da shagon aski da na fara zuwa aka ɗan yi min yaran fuska in je ban je ko ina ba can na wuce sai wata yarinya da na taimaka shagon na wuce direct oh, oh. lallai yanzu shi kenan ka zama zakara mai neman suna a cikin kaji ba da kwaya ka tsakuwa ko kuɗaɗe na ka ɗiba ka je ka ba ruwa. sannan kuma har da ganin waɗayi ma ka je ka yi aski ko dan Allah wallahi ka yarda da niya wallahi ni ba mun da ina fita wanda wannan abin lissafin ne ma shagon fa na wuce kai tsaye na je wallahi shago ko to na je har shagon yake tambaya bala ya zo ake ce min ka zo kuma har yogurt ma ka siya ka sha don ka sanya makoshinka kai bala bala bala ka kiyaye wallahi ba haka bane ba dan Allah ka yadda da ni ka ga wani dubu hudu miliyan da na ɗauka ya baka iyakacin su ke nan da ba ni da wata madafa sai su da su kuma na dogara na ɗauka na baka ka je ka yi siyayyar amma kai wani ka zama mai da su ko ka fita daga ido na ba ka fita ka bar gidan nan kuma ina ne tabbatar maka da cewa ka fita gidan nan ba tare da ka wani kuɗi fita ka fita da shi canja rayuwa ta 'yan ƙarya iyaye sun yi tarbiya ki dinga tuno da su su shi nan yawo a aike ka shi nan ka zo ka zama kenan baka da mamoriya ka ko baka da mamora sai busa wai hayaniyan me nake ji shi nan ni ban isa in bacci ba a gidan nan kun fi kun ishe ni kun addabi rayuwata kun hana ni bacci ina cikin bacci na mai daɗi kun zo kun tashe ni. Ai ban san cewar baccin naki yayi nisa. Yaron nan ne bala. Na aike shi na ɗauki kuɗi na so kenan da ni ba. Na ba shi na ce ya je ya siyo miki nama da kifi da kilishi da kuma ɗan abin sanyin da zai sanya ya miki maƙogwaro. Wai shi ne fa yake gaya min cewar kuɗin nan sun zuba. Kuɗin kayan miyan da zan yi abinci da shi shi ne ya je ya zuba? Tashi ta. sai yau kai ne mutum na farko da ya fara ziyarta wannan madrasa ya ake ciki ne bala bala bala bala eh, eh, eh, wai yaushe ka zo ne? Tunda na zo. Amma bala wannan wani irin tunani kake haka dan Allah tun ɗazu na zo ina ta doka sallama an na zo na zauna bala baka san ma na zo wajen nan ba na daɗe na dade a wajen ina ta sallama kana ta tunani to nura wani irin tunani ne ma ba zan yi ba damuwa ta bu ta cike mun kaina wannan da wa gaba daya ya ya Yusuf ya ya zame min matsala yanzu duk shi ke samun damuwar da nake fama da ita Oh, mizanin so wala wannan rayuwa da kake gani komai dan hakuri dole ka riga hakura da shi ba yadda za ka yi yayanka ne shi wa ɗaya uba ɗaya kuke da shi dole ne ka riga hakuri kana kau da kai bisa wasu abubuwa da yake da yake yi ma to dan uwana ne sai aka ce uwan mu ɗaya uba ni fa na bara ma zargin anya uwan mu ɗaya uwan mu ɗaya da shi kuwa saboda Allah irin abubuwan da yake mun akan wata wata wadaddiyar matar tasa da ya je ɗauko gaba ɗaya kwallafa mata wata soyayya akan ta akan ta ni kuma sai rika susguna mun ina matsayin ɗan uwansa ai maganar kenan dama da nake yi masa nake cewa me yasa yayi haka to shine kike cewa ma ana an tashi ki daga bacci ana ta miki ai ko ya zama dole ka fita ka je ka nemo kuɗi ka siyo ka kawo ni don ba zan ci lamin miya a gidan nan haba haba saboda Allah kina gani ba na gaya kina ji ba ina gaya masa cewa kuɗi na kenan fa in jige na bashi amma kuma saboda Allah sai ki ce ya zama dole. Ka ga malam. Wannan shi ne aikina a gidan nan in ci in sha in gode wa Allah. Shi ne aikina. Ƙwarai kuwa dole ka kamun abin da zai ƙara min jini. Don aikina a gidan nan in ci in sha in gode wa Allah. Saboda ni ba zan ci lamuni a gidan nan. Dole ka je ka nemo ko nama ko kifi. Aikina ne in ci. In more in gode wa Allah a gidan nan. Don haka dole ka fita ka je ka nemo. ni fa tsaya dan ina tantama akan ka bashi kuɗin nan dan na san halinka za ka aikata ni ƙwarai bala wannan mata ta safa da kake magana ina ga a cikin gidan nan naku babu babu wanda ya kai ta sanka kullum cikin nuna ma kauna ta. to dan tana kauna ta kuma shikenan shi ba me zai zama mai uzuri ba kuɗin nan da ya aike ni da su na ce masa ni zubewa suka yi ba ni na wannan ba ba da gangan ba ko sai mun uzuri ko ni wanda yarinyar nan da na taimaka babu wanda na ƙara haɗuwa da shi tun daga nan na ji bana jin ubangi kuɗin nan wani kuɗi kake magana wani kuɗi ne haɗa ka ya Yusuf wallahi nura ni tun da muka haɗu da ni yarinyar nan ita ce ce ita ce mata ta ɗauke tun da dai ta ce min waya ta ce ta faɗa cikin tagar wai wani wani wani wani guri ko ofis ne ma ko menene na je ina duddubawa wai dan taimaka mata ka san da taimako ka san yanda nake kaga ya zama dole ka fita ka je ka nemo kuɗi duk inda suke ka je ka siyo ka kawo in ko ba haka ba yau sai dai ka huro ta ne ko kuma ka baya ki canja rayuwa ta yan ƙarya Thank you. dai ban Ni da can za ni je inda kike na fai da ke. Mu kuma sai mata, wai kawai ina cikin wannan ba sai ta ce mata hakura da wayar. To kuma tun daga nan gurin ni da na shafa gurin nan na ji, na so na gaya masa na bashi uzuri ya kamata ya karɓi uzuri na, amma ya ki yadda. To da me zan ji? Wato wannan lamari da gaskiya bai dace ba. Amma abin da nake so da kai bala shi dole ka rika kai zuciya masa. wannan rayuwar da kake yi duk wani gida da aka bude aka ce ka shiga a cikin garin nan idan ka je dole sai ka ga uwar irin ta sama gara saboda haka dole ka daga hakuri kuma wannan yarinyar wace ce me ma ya haɗa ka da ita to wai tukunna ma in ka ganta zaka gane ta a to ni ko a hanya na ganta da niyyar yarinyar ba balan ma iya gane ta ba to ai ma abin da ya faru shine irin makamancin wannan abin ya faru da ni nan nan na ɗauko eh, wata yarinya daga bakin titin yan katako na shigar da ita wajen shagon makwarari muka tsallaka zan nemi canji ina zuwa na na daje na dawo na nemi canji na nemi yarinyar na sama ko kasa na sami kai in ce ma wallahi bala ban san ta yashe ni ba sai da na je zan biya zan ba da balance ka san mu da su producer ba mutunci ne da shi ba akan balance to haka yarinyar ne ta sa ni cikin damuwa da masu ni Allah ya isa kawai ne wa yarinyar to ina jin ma yarinyar ko wata kila kungiya ma suka suka shigo garin nan ba mu sani ba na rasa inda zan yi to ba dole ai ya kamata ya rika karɓar uzuri na ko ni dan uwansa ne fa uwa ɗaya uba ɗaya haka muke da shi a shawarar da zan baka kada ya isa dole karɓa domin wanka ba yake tafi da shi to shikenan nagode nura na ji daɗin ka nagode sosai ina ganin zan wuce ban sani ko za ka shigo majalisa a ba an jima to shikenan sai na shigo amma dai ni bukata ta dan Allah karɓa yanzu ya za a yi sai mahaɗa ne mai eh, na to a dai daga kai zuwa ya wuce bara je sama ba eh sai na Mama? Mama? Ba? Ban ba. da hannuna na ajiye su amma ban kansu ba bashi ah, subhanallah ah, mama menene bike gani ba kike tada hankali haka bashir kuɗin da namu kai rikayya asibiti ban gansu ba da hannuna na je na ajiye subhanallah kin duba da kyau ko mama kin duba duk inda kike ajiye kuɗi da gaske baki gansu ba bashir duk inda nake ajiye kuɗi har ƙarƙashin katifa na sai da na duba ban gansu ba bashir bashir anya ba arjanin nan ne suka kwashe kuɗin nan ba don kan mu kai ya asibiti mama illa kika taɓa jin an ce aljanu sun saci kuɗi ba wannan magana ba ma kawai dai wannan jarabawa ce daga ubangiji Bashir, yanzu ya zame, kai babu ni babu, gashi yanzu yarinyar nan tana jin jiki. Mama, bar in ruga in je wurin musu babu ko yana da kuɗi in ya so ya ara min daga baya a hankali sai in biya shi ba shi ba shi bari in je bari in je ko Allah zai samu dace wannan aljanu su suka kashe kuɗin na ba mana sauki Allah ka kawo mana mafita gare ka da yi lafiya Bashir? kwantar da hankalinka. Ba rikayya ba ce, domin yanzu ma na bar tana bacci. To alhamdulillah na ganka a fusace ne yanzu ma na yi tunanin akwai wata matsalar. Bashir, wato abin nake bukata da kai, ka bude baki kai mun bayani wato ainihi me yake faruwa. Tsakanin mu da ku aidin mun zama ɗaya babu abin da zai gagara. Wato Musbahu dama shawara muka yanke za mu kai rikayya asibiti ganin likita domin mun kwan biyu ba mu kai ta taga likita ba kuma duk sadda muka kai ta ta likita ciwon nata yana daɗewa bai motsa ba to amma magana gaskiya musu babu wallahi ba ni da kuɗi kuma ita ma mama ba ta da kuɗi shi ne na ce bari in zo in same ka da Allah ko zan samu wancan kuɗi a wurinka in so daga baya a hankali insha Allah sai in baka ai babu komai wallahi bashir ai wannan ba wata matsala ba ce kuma ita rashin lafiya bashir ai tana kan kowa kuma babu wanda ya fi karfin a taimake shi yanzu Bashir kamar nawa kake so? A'a Bashir duk yanda ya samu. To Bashir abin da yake hannuna ne. Ba lallai idan zai ishe ka abin da zaka yi amma gashi. Amma na gode musu ba Allah ya saka da alkhairi. Haba Bashir dan Allah ka daina min godiya akan abin da bai kai ya kawo ba. Yanzu dai abin da nake so ka hanzarta a je a kai ta asibiti. Allah ya ba ta lafiya.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 ana ga kura ana ga yaji faiz ya hau ina mai baki shawara ki yi iyakacin gwagwarin ki ki yanke dukkan alaƙa da ke tsakanin ki da shi tunda yanzu dai kin san cewa ki riga kin aure ba na son in zo in jefa yarinyar nan a cikin halin da in saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so yanzu zaki ga maganar da nake gani zaki ga abubuwan da nake faɗe a kanki ita fa'izan nan ita kaɗai ce yarinya ai yaba kyauta ta ce karɓi mana dan iyayenki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 ni hadid kun ce wa zani a kasuwa to dudu kwana nawa a cikin gida zuciya na tare da abin da take kauna ko da yana kusa ko nesa hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba damuwa ta ita ce ka riga ka shauƙa zuciyata da nuna kulawarta a gare ni ai ni na sani wallahi na sani dama tatsuniyar gizo ce ba ta wuce koki yanzu ka daga jan faru kuma shi kuma maganin da muka tattauna shi kenan a wajen ke san wani abu ne mai sauƙi amma gyaranta sai an sha wahala. Tuna shi ya komai sauƙi a wurina. Masu iya magana kan ce duk abin da kika ga ya koro kwaɗo daga ruwa har ya faɗa wuta. To haƙiƙa wannan abin ya fi wutar zafi. To ki adana kalamanki, wani Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani. Kasan duk wanda ya haɗu gashi dole zai Zarge za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar talata da misalin karfe 8 na dare kada ku manta ku yi subscribing channel ɗin Altaharif TV da kuma Zarge TV tare da danna ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun ɗora shirin. Zarge mugun ƙulli.